yau me ya saki aison shi kullum a cikin san jaka anya wa kai na lillahi wa inna ilaihi raji assalamu alaikum salam ya ne baba ya aka yi ne kwana biyu kana ji gayan na ya saki wasu masu zafi guda biyu kaga yadda mata suke bin shi saboda gayan da kai wanka sosai Allah sirito ni ma mata suna bin sa sosai dole in zama gaison ga shawara guda kayan shagon nan gaba ɗayansu ka siyar da su ka sai kayan wanka Allah ko mm. kuma fa kaga haka za a yi abinda zai faru ke to yanzu ya za a yi ina da wani gaya kuɗi oce ma ya aka yi a bayanin aiki na ai na yi ritaya ne ban gane ka yi ritaya Allah ba zai yi kullun abanni daga ni sai almakashi sai sai sai tibba ni kenan kullum a cikin auna jama'a ah, ni gaye zan koma saboda haka kai da kayan shagon zan ma gaye kuma sai da eh, mana in kana so mu yi ciniki ko ba haka ba ai an gama ni wannan ai sana'a ta ce nawa ka sai da mun da kayan shagon kan ban dubu ɗari biyu kai ɗari biyu ta yawa tsakani ga Allah zan baka dubu ɗari an sa ah. za ta haɗa min kayan gaison kaɗan ba matsala ka hausu to tashi mu je nan bankin ba kuɗin ka yanzu to shi je nan zan tuba kullu shago to shi je nan kayan naka ba eh, su a wurin a bar su a gurin mai to ba one game it is what it is mazaje mazaje ah, ah, a ne ne lafiya lawa samu sabayin nan kai maza ni ma wallahi ina gaya ma duk wankan ne amma ban da ko sisi ya kai ba duk wankan nan ba ko sisiya ka gane yan dubu dubu ne a na ko ba na so in canjin su ba matsala zan je kawai ka gane ai ba na abin damuwa ba ne da ne biya maza ba ka ne ka gane ya canja Just get me sober Cause I've taken over already. Ah, maza ta ake What's up, what's up guys? Zan sa zan da kuɗin. baba na, ba Saboda kaga kwana biyu ka karɓa garin rogo zai kai kusan loka uku kenan yanzu baka ce Kuma me ji da alfi sai. Ai ina kallon ka ne dama na san cewa dole sai ka zo. Na ka gaskiya ba zan iya ba komai ba. Oce ba haka ban ba. Ba abin da zan baka. Ba matsala. Wardu, wardu, wardu, wardu, wardu. Ga gai iya gai amma ba ko sisi. Ya aka yi ne madan kware dai? Da Allah a ban dankalin nan haka ko bai soyi ba yasi. A ni yau ban baka bashi wallahi. A dan Allah ki ban. Mm, mm, wanda ka ci ba maka. Da Allah ko wancan ne ki. Wai kai da ka haka ake wanka ga gaye iya gaye ba ko sisi. Ha ba da kai ni ba sai ka ban ba kudin da Na hakura shi ce nan barin ware kawai. yawa gwara da Allah ya sa na ganka. Wai haka gayu suke ji ne wai. tunda na fara gaye ban koshi ba fa. Ni na hakura da gayin nan kaji. kai ba wani gaye ni yanzu kawai yanda za mu kawai a sai inda za a yi da eh ga mutumin can a daukan hutu da yan mata kai son wai a'a mu je mu je mu je gwara da Allah amma ka sai kamata ka ban bashi na ko assalamu alaikum ga gayan da kake ta jima ke ta shan wahala to gashi na kawo garin shi lafiya kuwa lafiya ba wallahi gason in gaya ma ni shi sana'a ku ce na shiga kuma gaba ɗaya ba ta karɓe ni ba na sai da shago na gaba ɗaya don in zama gaye tun da na shiga harkar ku yau sati na guda ko abinci ban ci ba me sana'ata wallahi dinki nake ah, to ai sana'a nake yi ni ba irin abu gayin ban da yasu suna siya ka dinga sa kaya kana wani ina display ne ne yanzu kana da shago kai ma ke sosai ya kamata ma ka je wurin ka gani saboda zama madarasa. mun je gurin to mu je in gani mana ashe ni da ka na shiga harkar yawwa shigo shigo shigo shigo a ah, wato nan ne shine office dina eh YML fashion design anan nake zama anan nake business ka gane eh. ba zai a ce dan kana son kai gayi sai ka je ka sai da kayan shagon ka da wannan kayan shagon zaka iya neman kuɗi ka samu kuɗin da za ka yi gayu da sauransu eh. sannan kuma ni ba ma gayu nake saboda kayan ba ni na display ne ina modeling kayan a jikina ne me kuma ma'ana ina sakawa a jikina idan wani ya gani eh. ya ce yana so zan siyar mashi ko na jikin na kuma in mashi irin shi ko kuma wanda zan yi su kaga kenan ba zuwa a ce dan kana da kitran kana da baka da gashin wani kace ka kitan wani billahi allazi nayi gwari wani dan mace ne ya dora na a keken bera ka gani sannan ba ma nan ba ai nan eh. nan showroom ne eh. ina da factory inda nake da mashina ina da yara na da suke mun aiki saboda haka ba bai kamata a ce ka bata kuɗin ka kaji kana gaskiya ne to yalla bai Allah kayan jikina ba za a iya siya ba a yi musu kuɗi tun safa ban komai ba ni mai sai ba kuma nake sai da sababbi kalkal alida da za ka ce kuma sai kayan jikinka ai ni dai in baka yanzu to shi ke ai ka zo gidan kayan bisa bilin lafi nan za ka ba a dai gyara sana'a ne eh gaskiya eh, a rike dinkin da kyau insha Allah shi dinki ma dinkin ka yana da muhimmanci sosai eh, eh kuma insha Allah a cikin zaka komai arzikin ka yana cikin nan zaka samu eh wallahi eh insha Allah ba da na yi gwari wannan dan mace Allah ya wadaransa